أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحد الأبدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه إن شاء الله يومنا 20 daidai ishirin daidai ga watan shida, shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara. <clears throat> Ci gaba da karatun da muke yi cikin wannan littafi na muwaffa ta Imamu Malik rahimahullah wannan shi shine darasinmu zamanmu na hudu. kuma za mu tashi akan hadisi na bakwai ko? Allah muke roƙo ya datar da mu, Allah ya sa wannan aiki ya zan yardaje a wajensa. Wa haddathani an Malik, an ammihi an sahal, an abihi anna Umar ibn al-Khattabi كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن صل الظهر إذا غابت الشمس والأصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة والمغرب إذا غربت الشمس وأبكر العشاء ما لم تنم وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل وأن حديثي shi ma yana ci gaba da bayyana mana lokacin sallah. ما زلنا نحن في babu وقوت الصلاة min كتاب وقوت الصلاة ba mu gushe ba dai har yanzu muna cikin wannan babi na lokutan sallah a cikin kitabu hukutis sala wannan shi ma kaman sauran hadisai ta tukurorinsa yana karantar da mu lokacin sallah. Umar ibn al ya rubuta zuwa ga Abu Musa kamar yadda ya rubuta wa sauran Umar, sauran ainihin ma'aikatansa to ya rubuta wa Abu Musa al’ash’ari ashari cewa an salli zuhra idza zagat shamsu. kai sallar azahar lokacin da rana ta karkata kada ka yadda rana ba ta karkata ba kuma ka ce za ka yi azahar kenan azahar ba ta zama wajibi sai rana ta gota wal asr wa shamsu bayda la'asar kuma tun rana da hasken ta fara kalbi Kabla an yadkhulaha sufra tun kafin sanyi ya shige ta da yawa, hasken sanyin la'asariya ya shige ta da yawa, wal magriba, magariba kuma iza gariba shams ka yi ta kawai idan rana ta faɗi. Ita ba ta da matsalar lokaci, ko ba agogo, daga rana dai ta faɗi kawai, inda za a samu matsalar ta idan akwai duhu a sama. ba a ganinka, to a nan ne za a yi ta ƙirga don gani yaya za a yi a gane. To yanzu shi ne za a yi amfani da awowi agogo. Amma idan ba haka ba, in dai har ga ranar ana ganin kakal, ba buƙatar kallon agogo a magariba. Rana ta faɗiye eh, shi kenan, sai a kira sallah kawai, sai ayi sallah. wa akirin isha'a ya ce amma ka daina yin isha'i da wuri-wuri kaɗan jinkirta isha'i malam kana matukar ba za ka yi bacci ba don ba a son bacci kafin isha'i daga magariba zuwa isha'i makaruhi ne yin bacci tsakanin magariba da isha ba a son bacci mun karanta har da addu'a aka yi wa mai bacci bai yi isha'i ba faman nama fala namat ainu ko har sau nawa har sau uku duk mai bacci bai yi isha'i ba to kada Allah ya sa wa idonsa daɗin bacci ya cire wa idonsa albarkar bacci to kaga ashe ba a so kar mutum ke bacci bai yi isha'i ba matukar ka san za ka yi bacci to ka gaggauta ka yi ta ɗin. Amma idan har ka san ba za ka yi bacci ba ka jinkirta ta yafi. Kamar yadda wannan saƙo na Amirul Muminin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu da ya aika zuwa ga ma'aikacinsa Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu. Wa subha kuma ka sallaci sallar asubahi wan nujumu badiya lokacin taurari suna nan a bayyane mushtabikatun da haskensu a lokacin suna nan da haskensu suna bayyane yanzu idan ka duba ba za ka ga taurari ba domin hasken rana na matsowa haskensu na dushewa hasken rana na matsowa hasken su na dushewa sanda rana ta yi dab da za ta fito kuma su kuma ba a ganin su balle kuma in ta fito ai ba wai babu su ne suna nan hasken rana ne ya dushe su وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل yace ka karanta surori guda biyu a sallar asubahi dogaye daga ainihin al-mufassal daga al-mufassal malamai sun kasu kashi biyu waɗansu sun ce daga suratu qaf zuwa nasu duk mufassal waɗansu suka ce a daga hujurat zuwa ƙarshe duka mufassal to ala kulli halin ana son dai karatun yayi tsawo fiye da sauran salloli su zahar la'azar magariba isha'i dukkansu karatunsu ya kasa karatun asubahi a tsawo don ita sallar asubahi raka'an ta biyu ne Ya ce yace surataini ne. to wannan kenan suka ce kuma sai yace masa daga al abin da ya kasa kenan faqra ma yassara lak sai ka karanta abin da ya maka sauki da ka kama doguwar sura kai ta tuntube kana tashi kana faduwa gara ka kama gajeruwar da zaka iya yin ta daidai an gane ko yauwa ka tsaya ka yi ta daidai yafi an samu sahabin da yayi zama da wasu sahabbai kullum shi qul huwallahu ahad yake karanta mu har suka kawo ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tambaye shi me yasa kai ko ka doge akan ulu Allah yace saboda sifofin Allah ne a ciki ina jin dadin karanta ta yace to me sifofin yana jin dadin ka kai ma bai dace ba to don haka ba duk inda ka karanta a Qur'ani sallar ka ba a cewa ta na kasa babu ita sai dai ana son mutumin da ya tashi da wuri a sallar asubahi matukar an fara ta da wuri to a karanta dogon karatu idan kuma aka ga haske yayi sosai to kar a tsaya dogon karatu har rana ta iske ko a wajen sai a takaita an gane ko to ala kulli halin dai al-mufassal wadansu sun ce daga qaf zuwa kasa wadansu suka ce daga hujurat zuwa kasa wallahu ta'ala alam To wannan hadisi Imamu Malik ne kawai ya ruwaito shi. Duk littafin da ka duba ba za ka same shi a Buhari ba, ba za ka same shi a Muslim ba, ba za ka same shi a Nasa'i ba, ba za ka same shi a Ibn Majah ba, ba za ka same shi a duk wayannan ainihin ingantattun hadisai sai wajen Imamu Malik. infarada bihi Imam Malik eh shine ya kadaita da wannan hadisi radiyallahu ta'ala anhu sai dai hadisin mawqufi ne eh wato hadisin ya tsaya a Umar ibn al-Khattab an gane ko wato Umar ibn al-Khattab saboda yarda da tikancinsa yakan ba da hadisi ba tare da ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba kuma sai a yarda manzon Allah ne ya koya mishi don me don ba zai taɓa yin abun da ba manzon Allah ne ya koya man ba amma idan muka kalli hadisi ai mawqufi ne ba marfu'i bane ko ku an ce da aka ce anna umarunul ibn kataba ila abi musa al wa qala lahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال صل الظهر eh ko qala lana bai ce haka ba ko sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu salli adh-dhuhra idza zagat ash-shams ya faɗi haka to haka shine ake cewa hadisi mawqufi hadisi marfu'i kuma wanda ya dangana da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da kuma ya iso sahabi kash bai iso manzo Allah bana ce da shi marfu'i wanda kuma ya kasa sahabi ya tsaya a tabi ana ce da shi mursali ina fata an gane wannan to hadisin mawqufi ne a Umar ibn al-Khattab ya tsaya shine yake rubutawa amilinsa Abu Musa al-Ash'ari to amma saboda tikancin sa sai Imam Malik ya karbi hadisin a matsayin hadisi ne don Umar ibn al-Khattab baya wasa da addini kuma ba zai yi abin da manzon Allah bai koya mar ba kamar yanda tahiyar da ake aiki da ita wanda shi Imam Malik ya kawo kaga tahiyar Umar ibn al-Khattab ne ya karantar da ita akwai tahiyar da kuma ruwaya ta zo karara wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa wasu sahabbai to shi Umar ibn al-Khattab wannan tahiyar da muke yi kamar a littattafan malikiya duka kaga at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah طيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله هزوها كرشي kaga يوان littafan malikiya ne suke amfani da wannan tahiya تهيا tahiya ce da shi Umar ne ya karantar da ita kan mimbarinsa amma ɗaya tahiyar da wasu sahabbai suka rawaito wanda kuma su sun karanto daga manzo sallallahu alaihi wasallam amma me yasa ta karbu saboda Umar ibn al-Khattab ne ya karanta da ita babu yanda za a Umar ibn al-Khattab ya hau mimbarin da manzo Allah yake takawa yayi wa'azi kuma ya sa son a cikin a cikin karantarwarsa ba tare da annabi ne ya koya masa ba to shi yasa Imam Malik ya karbi wannan hadisi kasancewarsa mawqufi ya dakata wa Umar ibn al-Khattab ina fata an fahimci manufata to Allah ya taimake mu da ganewa sannan kuma idan muka dubi lokutan da ya bayar a nan ya ce masa ya yi sun yi daidai da sauran lokutan da hadisai marfu'ai suka kawo Allah ya taimake an malik an hisham ibn urwa an abihi anna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu kataba ila abi musa al-ash'ari an salli al-asra wa ash-shamsa bayda'a raqiya قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراصف وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل وإن أخرت إلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين wannan har yanzu dai hadisi ne wanda tafarrada bihi imamu malik shi ma imamu malik ya kadaita da shi mawkufi ne ga Umar ibn An malikin an ibn Urwa an abihi an na Umar ibn al-Khattab. Kun ji ko? Mawkuf. Abi Musa al-Ash'ari an salli al-Asra. Yace ka sallaci la'asar wa shamsu bai ba a naƙiya. Lokacin sallah tana fara kal eh eh abin nan rana tana kal nace sallah ko da akwai lokacin rana tana kal qadara ma yasiru rakibu salasa faratiqa gurgudan yanda mahayi zai hau yayi tafiyar farsahi uku wayansu sun ce kilomita biyar ne To, ala kulli halin akwai ta'arifin farsafi da mai iziya yayi in kana so ka gane farsaki nawa ne farsaki nawa ne mil ka je ka dauki iziya ka gani yayi mata kaca kaca an gane ko hatta mil ya gaya maka zira'i nawa ne mil za ka je ka nemi karin bayani yace tafiyar da za ka yi ba da a ce za ka yi sallar ainihin azahar. Bayan an yi azahar, ƙadara ma ya sirur rakin salata farasin. Gwargwadon yadda mahayin doki ko raƙumi zai yi tafiyar farsaki uku. An gane ko? Farsaki uku. Wa an sallil isha, sannan kuma ka sallaci isha'i. ma bainaka wa na sulusin laili tsakaninka daga sulusin dare na farko daga lokacin da shafaki ya bace har zuwa sulusin dare na farko ya ƙare duk lokaci ne an baka damar ka sallaci isha'i a wajen wa in akarta ila shabarin layl in kuma ka jinkirta har zuwa rabin dare wannan tamkar ya ce maka fawasi'un yalwace ki amma ka sani wala takun min al kar ka zama cikin gafalallu bacci kake sai sha biyun dare ka gaji da bacci sai ka farka sannan ka yi sallar isha'i wannan lokaci na qiyamul layli ne an gane ko kai ta shaka baccinka ne ka jiya ma karo sannan sai ka tashi hmm, ban yi isha'i ba e eh, butan nan da ruwa kaga wannan ya nuna dai a ɗaki za ka yi a falonka ko a ɗakinka to kaga kayi asara da yawa na farko dai kai kaɗai kai sallar na biyu a ɗaki kamar mace sannan kuma ba nafila bace na uku kuma sai da kai bacci baccin kuma haramun ne ko da yake ai da wuya ma a ce mutum ya shiga gidansa har yayi isha'i a gida yawanci sallar isha'i ba cika yin ta a gida ba ragwagen ma yawanci waɗansu asubahi suke yi a gida amma sallar isha'i yawanci wani sai ya yi isha'i yake komawa cikin gidansa Allah ya datar da mu kada mutum ya kuskure ya ta shaka bacci sai ya farka yayi isha yana da asara da laifi mai yawa an hana shi baccin tukunna kuma an hana shi yin sallah shi kaɗai ba cikin jama'a da liman ba sannan kuma ya jinkirta jinkirin da ya yi oba amma idan da da liman ne kuka yi jinkirin har zuwa irin karfe goma sha ɗaya kai har ko da sha biyu ne in dai dukkan ku har kun taru a masallaci kun yi sallar isha'i ba ku yi bacci ba kuma to ba matsala fawasi an gane ko To, amma aka ce malam ta nan, jinkirin nan ba matukar ba za ka yi bacci ba, amma in za ka yi bacci, to ka gaggauta yin ta daga zarar ka ga shafaki ya ɓace, sai ka yi ta, sai ka yi, je ka ci gaba da baccinka, mai yiwuwa akwai gajiya. Kenan a nan liman yana iya duba yanayin jama'arsa. Ta yiwu lokacin aiki ne in ka dubi mutanenka kuma ka san su yawanci ba hotattu ba ko da dai dama yawanci masallatai masu cika shi masu ci da ƙarfi ne, masu ci da zirga-zirga, ka san mai ci da zirga-zirga ko za a same shi da gajiya daga zarar an ce magariba ta gota. So, lokacin jikinsa yana da buƙatar hutawa don ya wuni yana zirga-zirga, yana ta kara kaina. To, idan liman ya lura da haka sai a yi sallar da wuri. don kar mutane bacci ya kama su. Idan kuma ya fuskanci lokutan ba lokacin aiki ba ne, to ana iya jinkirtawa matukar mutane ba bacci za su yi ba, sai a jinkirta ta. A ɗan ci abinci tukunna, a ƙoshi hankali ya kwanta a nutsu, ɗan kuɗin da ka dawo da shi ka lissafa ka gyara su ka ware dubu biyar biyar daban, ɗan dubu ɗaya daban, ka wawware ka shirya ladan ya gama kiran sallah ka komar da su gefe ka adana kaga kanu suke nan yanzu kam ka gane abin da ka samu ka ci ka koshi sai ayi isha'i na tsatsa amma baka ci tuwo ba ko kudaden ka yayya muzi kana tuna ko yaya yaron nan fa nawa ne ya bani ne ya nawa ya kawo wannan ya aka yi ne ko yaya to sai kaga ana sallar ana tunani to Allah muke roƙo ya datar da mu idan akwai matsala a gaggauta a yi idan babu matsala kuma a jinkirta wannan duka an yalwata mana ne Allah ya taimake mu na'am to to a can an sallil asra wa shamsu bayda anaqiya ko nace az ina tunawa la'asar da na ce ka sallaci azahar ka tallaci la'asar su bai zo a naƙiya lokacin rana tana faranta ƙal kadara ma ya siro rakibu salata farati gwargwadon yanda biye. zai yi tafiyar farfaki uku kafin magariba an gane yawwa ba kamar da yanda na faɗi ɗazu ba na ce azahar ina tunanin kamar na yi wannan kuskure. To, don haka la'asar, yanda za ka yi yin tafiyar farsaki uku kafin magariba ta yi. Allah ya datar da mu, wallahu ta'ala alam. Wa haddathani an Malik, an Yazid ibn Ziyad, an Abdullah ibn Rafi' مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة wato rafi maula ummu salma zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam shine mai wannan tambaya sala Abu Huraira shine yake tambayar Abu Huraira an waqati sala ina so ka kwatanta min lokacin sallah me yasa ya zabi Abu Huraira lokacin sallah yace ya zabi ya tambayi Abu Huraira saboda Abu Huraira bai cika rasa sallah bayan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe yana lizince da masallaci ashe ya cancanci a tambaye shi lokacin sallah to shi yasa shi wannan bawan Allah Abdullahi ibn Rafi musalma, ya zabi ya tambayi Abu Huraira lokacin sallah a madadin ya tambayi wani. Ya ce, Ya aba Huraira, ka kwatanta mini lokacin sallah, yaya lokacin sallar azhar yake, yaya magariba take, yaya la'asar kai, ya magariba, ya isha'i, ya asubahi, kamar ya gaya masa haka. Fakultu eh, abin nan, eh, ne, faƙala Abu Huraira, sai abu huraira yake da shi ana ukbiruka yace zan baka labari zan gaya maka to anan idan muka dubi wannan hadisin shi ma mauqufi ne an gane ko abu huraira ne yake yake tambaya shi kuma da aka tambaye shi yace zan gaya maka yana me yasa ya tambaye shi dama dan ya san yayi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> kaga ba bukatar sai ya ce masa manzon Allah ya mana sallah a lokaci kaza ya ce mana kaza kawai sai ya kama gaya masa lokutan kamar yadda ya tambaye shi bai dangana masa hadisin da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma ya gaya masa tun da shi an tambaye shi ne dama don ya yi sallah tare da manzon Allah bila a kirga ko ya fi a za a kirga don haka baya buƙatar sai ya ce manzo Allah ya ce mana ko ya yi mana ko sai ya ce kawai ka. zan gaya maka yace sallin zuwa idan ka zo za ka yi azhar ka sallace ka sallace ta idza kana dilluka mithlaka sanda kaga inuwarka ta yi daidai tsayinka wato kenan ya takaita masa yace azhar dinka kamar yace daga karkatar rana har lokacin da inuwar ka za ta yi tsawon ka ka ci gaba da yin sallar azhar har inuwar ka ta yi daidai da kai yanzu misali in ka zo katar da mutane suna sallah karfe biyu lokacin sallar azhar ne lokacin ta bai wuce ba don a lokacin inuwarka ba za ta wuce tsawonka ba. An gane ko? To sannan kuma lokaci za ka kula da shi in ana tsananin zafin rana, to ba a son yin sallar da wuri. Lokacin zafin rana umarni ne daga manzon Allah ke ce, Abridu, ku sanya ya tsalla, ku ɗan jinkirta azahar lokacin da ake bazara. ta yadda mutane za su samu nutsuwar da za su samu sallar ne. A lokacin da ake sanyin hunturu abin nan ba matsala, wannan sai a gaggauta. An gane ko shi yasa sai aka ba zahar yalwataccen lokaci. Yace ka sallaci zahar ɗinka idza kana zilluka mislaka idan inuwarka ta yi daidai ɗinka. Tsayinka da inuwarka daidai wa daida, wal asra idza kana zilluka mislaika la'asar kuma idan inuwarka ta yi daidai da kai sau biyu an gane wannan tsayin inuwarka daidai da tsawonka to geji gejin azhar kenan tsayin ka sau biyu gejin la'asar kenan an fahimta wal maghrib idza gharibat ash-shams magariba kuma idan rana ta bace kawai rana na faduwa kenan sai ka yi magariba wal isha ma bainaka wa baina sulusil layl isha'i kuma tsakaninka da magariba lokacin da shafaki ya ɓace har zuwa sulusin daren farko ya ƙare. Sulusin daren farko shine idan aka raba dare uku, idan aka raba dare uku, to rabin farko in ya ƙare an samu sulusi. To duka wannan lokaci ne na isha'i. Yanzu mu kaddara, ƙarfe nawa ake yin isha? Eh? To ƙarfe nawa alfijir yake fita? Na? Biyar da rabi kan ai? <laughs> Biyar da rabi kan ana ta sallah? a lokacin ake fara sallah biyar da kwata ko to to yanzu tsakanin bakwai zuwa karfe biyar awa nawa ne daga bakwai ɗin magariba zuwa biyar na asuba awa nawa ka samu eh ittifaqan ne goma ko ikhtilafan don na ji wani yana takwas. Eh, to goma in aka raba ta uku a ƙarfe nawa za a famu kashin farko. Eh, goma da rabi ko? To, ko goma da kwata, ko goma da minti shirin. Ko? To, kaga sulusin dare yawanci malamai suna kwatanta shi dai daga daga an yi magariba shafaki ya bace har zuwa ƙarfe goma na dare duka lokaci ne na isha'i sulusin farko kenan har zuwa goma sulusin farko an gane ko to shine yace ka sallaci isha'i ma bainaka wa baina sulusin layli tsakaninka zuwa har sulusin daren farko sulusin na farko. Ba in afkarta ila shaɓarin laili idan kuma ka jinkirta, haka ne kuwa? Ko na tafi wani wani ne? Eh, na tafi wancan hadisin ko? Eh, to shi kenan. A ah, wasalli subha ya ce to ka sallaci asubahi bi gabashin da jijjigi. da ya ani ghalas abin da yake nufi da ghabash ghalas duhu lokacin da alfijir ya fita amma gari yana da duhu an gane ko ko a lokacin zaka sallaci asubai shikenan Abu Huraira abin da ya koya wa shi wannan ainihin bawan Allah kenan yanayin lokacin sallah Ibn Rafi' yanzu wayannan lokuta idan ka duba su ne fuqahahu suke kakkasa mana littattafai an gane ko don haka lokaci na sallah yana yalwace kar mu kuntata wa junanmu idan aka zo aka samu akwai yar matsala to babu laifi a jinkirta saboda wasu su samu uzuri ba wai an wajabta mana bane mu aje lokaci kawai ba dama a kaucewa wannan nombar. Daga liman ya gota da minti uku, shi kenan, kwamiti sun aje lokaci, amma limamin nan ba ya bi, ba kwamiti ne suke aje lokaci ba. Lokaci na sallah wahayinsa aka yi, kuma matukar bai wuce ba, to ba a zargin liman, amma in ya wuce. ya zama abun zargi an gane ko don shi ma bai yi ya sawa sallah lokaci ba wahayinsa aka yi ba sallah ra'ayi baya aje mata lokaci kaga azhar lokacinta na da fadi la'asar lokacinsa yana da fadi magariba ne lokacinsa bai da fadi isha'i lokacinsa yana da fadi asubahi lokacinsa yana da fadi an gane ko To don haka idan kuma jama'a suka taru akwai uzuri sai a gaggauta yi idan aka ga jama'a ba su taru ba akwai uzuri sai a jinkirta domin kowa ya samu wannan fa'ida wabillahi tawfiq ana aje lokaci ne don a samu gamuwar yanayi to jama'a daga yanzu fa lokaci kaza za mu sallah don me don jama'a su gaggauta zuwa jama'a don su gaggauta zuwa kar mutum ya jinkirta daga zarar ka duba agogon ka ga eh ashe lokaci kaza yanzu ake sallah sai kai maza maza ka zo wannan ba wai ba kyau bane hakan yana da kyau amma dai mu rika kula da cewa eh sallar kan fa ba wai an gota wannan lokacin da muka kashi kenan in mun yi ta mun yi ta cikin kuskure bane a'a wannan mun yi wa kanmu ne don mu samu ittifaqi mu hadu don kar wa'ansu su rasa ana fahimta ko amma aje lokaci wahayinsa a kai. Allah ya taimake mu. Ina muke? Hadisi na nawa. To wannan hadisi tafarrada bihi Malik. Imamu Malik shi kadai ya ruwaito wannan hadisi sai dai yana da shawahi. Hadisan da suke masa shaida cewa hadisi ne ingantacce. Duk da ya zo a marfu'i, akwai hadisan da suka zo ba marfu'ai ba, sannan kuma sun yi lafazinsu ne yake bambanta, amma ma'anarsu iri ɗaya, don haka sai hadisin ya zama amintacce an amince da shi. Ina fata ana gane ma. Hadisi na goma shi ne, wa haddasa an Malik an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha an Anas ibn Malik annahu qala kunna nusalli al-asra ثم نخرج ثم يخرج الإنسان إلى بني أمري إلى بني أمري بن عوف فيجدهم يصلون العصر to wannan hadisin ba akwai karatu eh akwai karatu a hadisin an malikin an isa ibn abdullah ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني أمر بن عوف فيجدهم يصلون العصر فكان مدينة da بني أمر بن ibn سكي suke waɗansu sun ce tafiyar wayansu kuma ta sun ce tafiyar ta kai mil uku akwai bambanci ko an samu khilafa wajen aje tazarar to ala kulli halin a lokacin dai ƙauye ne gefe ne rugage ne can suke gefe don har ba su san ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a gari ba shi Anas bin Malik a wajen yake, amma duk da haka shi nan yake sallah. Ya ce su biyu ne suka fi nisa da masallaci. Amma duk da haka tare ake sallah da su, daga rugar da suke za su tako sai an yi magariba abin nan, sai an yi sallah kowace tare da su, sannan su koma ƙauyukansu, ma'ana su koma rugarsu, gefen Madina. Ƙala ya ce, Kunna nusalli, kunna nusalli da haka sigar hadisin ya zo a muwaɓa. Amma a wajen Bukhari da su Muslim ba da haka ne. Ya zo a marfu'i, amma a nan ya zo a mawukufi, kunna, mana ba mawukufi irin wancan ba kuma, kunna nusalli abin da yake nufi kunna nusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. amma a can yace kanan nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli kaga yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah kaga nan ma yana nufin yana sallah dare dare da muna yana sallah da mu sannan sai mu tashi mu koma gida nan kuma yace mukan yi sallah bai ambaci manzon Allah ba anan amma da ba ambaci annabi ba sallallahu alaihi wasallam amma a sauran ruwayoyi sun zo da annabi sallallahu alaihi su ambace shi sannan kuma lafazin hadisin iri ɗaya ne don haka hadisi ne ingantacce an gane ko don Bukhari ya rawaito shi Muslim ma ya rawaito shi sai dai su sun zo da ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan kuma amuwada ba a ma ambaci manzo Allah ba Anas bin Mari ne kawai yake magana yace kunna nusalli mun kasance muna yin sallar al-asra sallar al-asr summa yadhabu zahibu mai tafiya ya tafi ila quba shine ko to na koma na goma sha ɗaya kenan nusalli al-asra muna yin sallar la'asar summa yakhruju al-insanu ila bani amr ibn aukin. sannan mutum ya kama hanya zuwa rugar su amr ibn auf fa yajidu hum yusalluna al la'asar. sai ya je ya same su suna la'asar sai ya yi sallah a masallacin Madina ya yi tafiyar mil uku, sai ya samu can kuma yanzu suke sallah. Yanzu idan da za ka yi sallah a nan, in ba ka yi sa'a ba sai ka je laile ka samu suna sallah, ko ka je gantas ka samu suna sallah, a ƙauye suke, suna da shingullar ayyuka, ko? suna ta fafutuka kafin a ce sun zo sun haɗu sun yi sallah yawanci in ka kula sallah a gari an fi yin ta da wuri kan ƙauye Shi ne nake so mu gane wannan karatu tun a da a gari aka fi yin sallah da wuri har ma idan ka je ƙauye ba kunta kai ka manta baka san da haka bai ka a lokacin sallah ya yi ba ki kayyado Allah irin sallan kunnan ta mutanen gari in masu waka da kai ne kana so ka kawo mana irin sallan ku ta mutanen gari ko don su lokacin ma hankalin su kwance an dawo daga aiki ana hutun kailula karfe biyu ta yi ana hutun kailula an dan sha burar su sun dan komar gefe wani mai gyangyaɗi yana yi wasu masu daɗi ka yaben yan nan bana fasula ta maza mana kai banan na anya shanun na duk icen da ka hanga sama an sare saniya ka rasa me zaka bata tana bin ka tana kuka wannan kuma yace kai ni lambu ma na yi shi duk abun ya bushe ko ruwan ma fetur ya gagare ni sai ko ya duk ana ta tadin aiki haka ne ko ba ga bane kai kuma nan kana ganin lokacin sallah ya kure su kuma hankalin su kwance tukuna to Shi ne a nan Anas bin Malik yake cewa muka yi sallah da annabi sallallahu Alaihi wasallam a Madina, birnin Madina, sai mu koma can rugar su ainihin abin nan, a rugagen su eh, bani amru, sai mu same su suna la'asar. Tafiyar tana da nisa, amma sai mu samu suna la'asar a wurin. To, anan nan kaga uzuri, shari'a ta ba su uzuri, amma fa ka sani anan. akwai abin da ya kamata mu lura da shi. Wannan hadisin abin da zai nuna maka su ɗin ba wai an karanta maka shi don ka kafa hujja da irin sallar su ba. Ku dawo kuma ku daina sallah da wuri, sai rana ta kusa faduwa ta yi sanyi, sai kai dukkan yin mudin jule ba. Eh, amma dun waɗi fa, a kai waɗi mana. to sannan sai ayi itti ittifaki to duwaɗi duwaɗi no liman ya aladan noddi na ne baɗi to sannan sai ladan ya tashi sai ya kira sallah sannan ma wajen ƙarfe biyar wannan uzuri wannan hamzari wannan dalili ne da kai yanzu in an karanta maka sai ka ce kai ma haka za ka yi ɗari a'a don ba a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su umarnin hakan ba in ka kalli hadisi. ko akwai inda sigar ta nuna an yarda musu yin hakan Anas ya ce mu mun gama sallah da manzon Allah eh mu je mu same su a rugar su amru su kuma suna la'asar tafiyar da aka yi kuma ta kai mil hudu ko uku ko biyu aka ci kaga tazarar tana da nisa tsakanin yayi tsawo Ko amma dai sai malamai suka ba su hamzarin cewa ma'aikata ne wani yana can gonar wani yana can gonar amma duk da haka suna da ƙoƙari in lokacin sallah sai sun haɗu a masallaci su yi sallah kaga inda kuma suka fi ƙauyawan wa'in wuraren ƙauyawan wa'in wuraren kowa ya dai sallah a inda yake ba za su haɗu a wuri ɗaya ba duk da cewa kowa a gonarsa a gidansa nan gonarsa ka san da haka ne inda ka kama gona nan za ka kafa gida ga gidan wane can, ga na wane can, ga na wane can, rugage ne, haka bugaje ma suke. To, amma duk da haka an sil an cata wani wurin da za a rika haduwa a yi sallah, in lokaci ya yi za a ga ana ta ketowa, wannan ya kullo can, wannan ya kullo can, wannan ya kullo can sai a haɗu a yi sallah. Kaga su inda suka fi ƙauyukan yanzu kenan. Yanzu in kaga ƙauye ana sallah to sai dai in a haɗe yake kif ga gida ga gida amma in ya zama ruga ba wanda ya damu da sallah a wuri wai su ai tukunna ba jama'a ne bane su ko an ɗauke musu salatul jama'a ne ban sani Allah ya sauke sai ga mutum a gidansa cikin gonarsa kawai idan ya tashi da asuba ya dan yi sallarsa da safe yana korar kaji da hannu daya sannan ma kaji suna kiwo wani dattijo ne wannan ba wai ina faɗi ba ne don kwatance na je lokacin ina daga jos ina dan zuwa ziyara ta can na je wani ƙauye na kwana lokacin sallah ya yi asubahi na tashi na yi sallah to dawa za ka yi sallah ba kiran sallah ba kowa kowa a gidansa a gonarsa na yi sallah ni mai gidan na tsammanin koya aka yi aka yi da kaji na yawo na koya ashe akwai inda ya ɗan sa itace haka nan ne masallacin shi yana sallah na haka da kaji kar su shiga masa masallaci yana kada hannu haka yana korar kaji yana sallah yana tai yana sallah kai dai in kaga sallar dai da kaɗan ya fi ni iyawa eh a lokacin ma dai da kaɗan ya ni iya tsalla wannan shi kuma tsoho ne eh to yanzu wannan rayuwa ina za a eh ba fa daɗi zama ake ji ba ba wai abu mai daɗi ake ci ba kuma ba a yi tsalla mai kyau ba yaya za a yi alahira? ai gara wanda yake cin daɗi yana jin daɗi yana kwanciya kan daɗi amma ka haɗa kara da kara da itace ka dora a kai kake kwanciya sannan kuma da sassafe an baka fura tsatsama ka asha, kana ta murna wai kai ƙwaryar ka bata rabuwa da fura shi ne ka ji daɗi sannan baka sallah mai kyau baka ma san ka ba to anan ne ba an zo ana bayani akwai wani almajiri a gidan sai ya zo yana karanta wa’idi. to a lokacin matar gidan uwar yaron da shi wannan alhaji ne ma fa har maka ya ji mai wannan sallar yana korar kaji sai yaron shi kuma almajiri ne yana dan fita sai ke malam tun da ka zo kowai <laughs> malam wai ni ne malam a lokacin yake cewa to tun da ka zo ina so in dubi kawa'idi ce to bismillah yana ana maganar wankan janaba wai sai ne daga ba hajji take cewa wai mene ne dume ne wai wai janaba janaba dun dun inna to na ba da janaba janaba wai dume ne janaba wai ita ya ce matar alhaji fa wai tana mamaki wai me janaba janaba nan da kuke ta cin janaba janaba aka ce to ai gashi gashi gashi gashi abin da ake nufi da janaba ta ce o oh, na akaruwa jo na a ne sai ta yi gake sunna annabi da umma to ba an yi ne ai ba wai kai don ba fulata ne an ce kai kishin kabila ne ba an ce kai kishin addini ba karantarwa kuma ta shafi kabilanci ne malam Musa ha eh kace to ka gani ko Alhaji ya ce shi ma an yi haka a wajensu, ya ce to, to wai menene janaba janaban nan da kuka da aka yi masa bayani da aka yi bayani ta ce o oh, ba karuwa ba ba komi ba ya ce na ne mutum ya yi sunna ma a ce hukunci ruwan nan ya mai wahala yau kullum wanke wankan nan to ka san suna da wahalar ruwa ya kai wannan karace karacen na ku ballo wa mutane aiki kawai kuka zo yi kada yaron nan ma da fitina uban ka ma ni ji yana wannan abubuwa ka zo zaka jawo mana aiki take wa dan fada take wa eh, ni fada eh kan dai eh dan ne yake karatu shi yana zuwa rani yana yau a to ko wannan kwabar ita ce a wasu gidaje a ƙauyuka haka za a ga dattijo kawai ya musu ya ya ya tashi da da asuba yana duba garkensa bai damu da alfijir ne ya keto ba kuma motsi a garken nan ko kara wani abu ya taka ta ya haska toci idon nan bai bacci sosai oh, amma bai gane ba lokacin sallah kuma sallar bai a ba sannan kuma wai lahira za a an kusa tafiya ma an tsufa kuma na zuwa wannan kam ko wani abu zai baka a saboda annabi eh komai zai baka saboda annabi kuma ba yanda annabin ya ce ba ana son abun farashin karantarwa ne yanda yake son Allah yana son addini yana son annabi kuma bai son kafuri bai son arnanci amma bai gane kafurcin ba bai gane waye annabin ba bai gane mai annabin yake so ba bai gane mai Allah yake so ba addinin ba a san shi ba kuma ana so amma duk malami in yazo ana son malam kuma kaga son addini ne ya jawo amma kuma ba a samu malam din da zai karantar ba duk malam din da ya zo sai dai ya ba da layu ya ba su bakin rubutu su sha a sha a shasha bai jiki yauwa kafa dare eh modi buwari modi buwari fa jama'a re yahu waje wani indiya be modi buwari yi an bo yahu ya wani e modi buwari to wannan fa tallan da ake wa modi ba wai a zo ai karatu modi buwari ba a'a a zo a nemi fa'ida shi kuma ya zo da ɗan boronsa na damfara sai zo ya damfare su ya damfare su ya damfare su ya yi gaba shi ne fa zai zo ya baje littattafai ka ga wasu littattafan masu kotuna kotuna baro uwa uba eh akwai hatimin annabi yusufu akwai ummu muse akwai waye waye duk irin su za ka ga in malaman sun je irin wani wuraren da da ne yanzu a ya yi nisa a na'urori ba sa ciniki yanzu bari gaya ma kamar ko a daji ai an gama fallasa su a zo a baje shi akwai maganin kaza akwai maganin kaza akwai maganin kaza akwai maganin kaza shike nan wai su ne malamai ba in ka kuskura ka je aka ji kana karatu to an rinka kewaye kake wari jamul sai ka ce to bismillah sai ka yi zamanin jamul din da zai yi ya zan yi in yi alwala sai tambayar da ya zo yi ashe shi maganin abu kaza yake so shine tambayar malam na zo tambaya ne to bismillah bismillah sai ya fara buga ma damuwarsa kawai ce wallahi yayi ni hande dubi kaza kun ga irin da to tin mu hmm, fu tujallibu sai mu kai aya ha to kadi min joni min hokata bare bo wanda ke tsone ya kiye su ta ce malam ka gani nan shekara kaza kenan yanzu duk inda na nemi aure ba sai a sai dai aka bani an san ba samu don haka nake so a taimake ni wai in taimake shi eh in ka ce masa to ka je ga kai ta yin addu'a kana ta iyamun laili kana kaza in ya tabe ce kai wa oh, fa wala ko andi ma in wure tan mu biyo modi ko wala ko andi <laughs> wai duk ƙarya ne wannan bana ta ce malam malam ba abin da ya sani shi sun fi so ka ce to ka je ka kawo abu kaza da kaza a haka maka kaza sai a ɗan cusa musu wani ɗan surkulle surkullen da za su ji wuya ce to a ɗauri waɗai kai wannan zai yi Allah ya saurari a To shi wannan sallah ku duba za a yi sallah a Madina sannan ya je ƙauyen su a sai ya same su suna sallah. Yawanci sallar ƙauye za ka samu ta fi jinkiri, musamman la'asar. Wani ƙauyen za ka samu la'asar lis sannan za a tashi a yi ta ƙoƙarin alwala ladan ya kira sallah. Sallar ƙauye kenan. Allah ya kyauta da وحدثني عن مالك an ابن شهاب عن انس بن مالك انه كنا نصلي الأسرى ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة وكاغا قباء إتما بتوتي ميل yawa يوا تاي يوا ميل بيا tsakaninka da Madina a lokacin yanzu kuma duk Madina ce. Amma yace akan yi sallah a masallacin Madina na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je har ya iso Quba rana tana sama bata sauka listin nan ba kaga kenan sukan yi sallar la'asar in ba wai da la'asar list ba daidai lokacin da inuwa ta yi ninka mutum biyu in an yi sallah a lokacin to insha Allah za a ga rana ta daɗe kalɗinta kafin a ce ta yi ta fishe yana kwatanta mana cewa suna yin la'asar ɗin da wuri-wuri har sukan je kuma rana tana nan da haskenta. Ah, wa haddasa ne an malikin an rabi'a ibn abi Abdurrahman an qasim ibn Muhammad annahu qal ma adraktu an-nasa illa wa hum yusalluna adh-dhuhra bi ashi shi wannan Rabi'a ibn Abi Abdurrahman yake cewa ya ji bayani daga Qasim ibn Muhammad. Qasim ibn Muhammad a Madina ya tashi kuma ya ga yanda ake sallah a Madina. Yace annahu qala Qasim ibn Muhammad yace ma a daraktun nasa ban iske mutane ba illa wa hum yusalluna dhuhra bil ashi face suna sallar azhar din su da yamma ma'ana la ba to ba rana in ta karkata sosai ba wai tun tana sama sama sosai kalba yace haka naga ana yi a Madina wato in ta gota har zuwa lokacin da ka za ta yi tsayin ka kenan. Daga wannan lokaci don abin da ake cewa ashi daga karkatar rana har zuwa faduwar ta ashiyan kai wa'yansu suka ce ashi daga karkatar rana har zuwa asubahi ashi ne an gane ko to don haka ana kwatanta mana cewa sallar azhar ba a yin ta rana na tsakiya don in tana tsakiya ba a kiran lokacin ashiyar amma in ta karkata kuma karkatar ta wuce zillul ladhi zalat bi shamsu ta wuce wannan inuwar da rana ta wuce ta kanta, domin akwai karkatar da daga zarar inuwa ta zo sha biyu za a ga wata inuwa kamar ta karkata, to sai an wuce wannan gurin tukunna. Inuwar ta tafi, to daga lokacin kuma a zahar a yalwace an shiga ashiyan, har zuwa ƙarshen yammaci shiyan ne, to ba an ce ka kuri shiyan ɗin ba kuma, a yana nufin lokacin da na san Madina har na bar gurin sai a shiyu ta shiga kafin ake yin azhar yake nufi. Sai lokacin da ake kiransa a shi ya shiga kafin nan suke fara sallar azhar. Ba a yin sallar azhar tun lokaci bai zama a shiyan ba, don in rana ba ta karkata ba ba a kiransa a shi. An gane wannan ko? To don haka Allah muke roƙo ya datar da mu. sai babu waktin juma'a insha Allah. To ‘yan uwa musulmi mu kula da nan, hadisai idan muka karanta su sai mu tsaya mu nutsu mu dubi yanayinsu, domin muna ɗan kwatanta wayansu abubuwa muka ga ya yawa in muka tafi da littafin haka mara Musa ya ce a'a kar'ayi a kawai karanta mana shi yasa kuka ga yanzu muna ta bin karatun hakan Allah gane ko domin ya ce tsawo abun da yanar za ku tsawo har mutane su kasa gane me suke karanta to anan yanzu wancan hadisi da muka karanta akan yi sallah, azhar wala asar a Madina sai a je kuma rugage sai a tarda su suna suna sallah a lokacin kuma tafiya mai nisa kaga nan hadisin ba umurni ya bamu ba mu kuma da suna da kokari mutanen ƙauyen nan don me don su ba sa kusa da manzon Allah ba sa samun darussa sai fa irin su wa'annan din sun je sun dawo saboda su ba su da ayyuka irin na wa'annan wa'annan kuma suna ta kula da gonaki kana tafiya kaɗan za a maka barna kuma ga da rana in an ma barna ko hukuma ka kaiwa ba za a biya ka ba don an ce ka kula da gonarka da rana da daddare kuma ka koma gida ka kwanta mai dabbobi kuma ya kula da dabbobin su da to shi yasa suke samun matsala mutanen kauye shi wannan yana nan yana ta kula da dabbobi wannan yana ta kula da gonar wannan yana ta shungulla to a hakan kuma suna kokari suna haduwa suna salatul jama'a kaga inda suka saba wa su kauyukan kenan su ba sa salatul jama'a kuma duk garin da ba a salatul jama'a zaka tarda albarkarsa ta yi karanci akwai wasu ƙauyuka da ma taɓa zuwa in kaka ta yi, kaka in ta yi, to za a yi azahar a masallacin, amma da asar duk ranar da aka ce ‘yan fankwala sun shigo. Kai, azahar da la'asar, kai kusan ma wasu masallatan kan ma kwata-kwata an rufe yin sallah, sai an gama wasanni an tafi, domin ƙofar masallacin nan ne dandami. Masu yawon a dashen wasa. In muka kai muku ko kuma sai ku kawo mana. Daga ƙauye kaza za su dunguma matasa su tafi laini misali daga loko sai a ɗauki kwamfalar kande ko kokowa sai a kai laini, Ko kuma ‘yan laini su ɗauka su ganta, ko ‘yan ganta su yi mai gero, ko? To haka za ka tarda idan gari mutanen dambe ne. to akwai lokacin da za a da kusan duk lokaci za a ga wayansu yan wani gari sun kawo dambe to idan madambatan sun zo za a rarrabu da makaɗansu da kowa za a rarrabu kowa da gidan da zai sauka kuma karɓar su ake hannu biyu a musu abinci mai kyau idan aka zo dama za a tambaya gidan nan waye saurayin gidan wanda ake yawa wani sai ya gaje to ga bakon wani ya zo in ce a budurwa ce sunan ta wance ga babanki ga babanki ga babanki sai ta zo ta karbi dan jakuminsa sai ta je ta kai shi dan ɗakin da sai ta yi shi to an sauke shi shi wannan al'ada ce in kuma saurayi ne zai karbi abokinsa kuma an zo an shigo da shi za a gwabza kuma babansa ne ba ba mamaki kuma in an yi sa'a ma da shi zai kara ana buge ka ka faɗi sai a tallaba sai a kai masallaci ɗaya a masallaci ake kai wanda aka buge su mata yawa na za a ji ana mar fifito cikin masallaci wannan fara'ayal aini ne ganin ido na a nan ake raɗa kalangu kuma idan bikin sallah ya zo ƙofar masallaci nan ake haɗa ‘yan mata ana rawa a ƙofar masallaci nan ne dandali nan ne masallaci to idan an yi irin wannan bakin ba dama a zo a yi sallah sai a bar sai baki sun tafi to jama'a kun ga dai mun yi baki sai kuma a yi kokari don Allah ku rika yin sallah dai kowa yi sallah a gida saboda filin kun ga an sauki baki wa'yansu duka kayansu a masallacin a nan ma za a je a ɗaura hannu a masallaci wannan fadda ne ina gaya maka shekarun za su kai kamar shekara nawa ne ina na ga wannan amma fa cikin Nijar ne cikin Nijar ne ƙauyukan haka za a ga suna tsayawar damben nan in kuma ‘yan kokowa ne haka kuma dandali a masallaci ga dandali ga filin masallaci harabar masallaci shine dandali E, in ɗan wasin mai wasan waka ya zo garin nan zai sauka in kuma malami ya zo ɗan damfara ma zai yi wa'azin damfararsa nan zai sauka don ba wa'azin gaske sosai a lokacin don haka an samu masu wa'azin gaske da an daina yin wannan kwamacalar Allah ya to don haka ƙauyuka a da a wajejen nan an samu matsala jahilci to amma yanzu alhamdulillah saboda matasan yaran suna tafiya suna yowa karatu suka dawo suka zama sune dattawan al'adar ma an bari yanzu fulani sun daina shaɗi hausawa an daina dambe an daina kokowa ba a samu sauki ba eh eh yanzu da duk yaron da ya tube aka ga jikinsa mulmul ya ce eh biya debbo Ha, sanki wallahi wa debbo eh wai wai redu mana mulmul wai ka debbo wai ciki ba bulala ba komi kamar mace kaji Allah kai ragon banza ragon magoraci wai ciki kamar na mace Ken namiji kuma a same shi da tabon dambe a goshi gefen ido ina ne ina ne an babbace shi. Eh wani kuma a ganshi ba hakora To ina amfanin wannan. Eh? To kaga wannan yara yanzu sun gane ba abin da suke so sai kudi su, To ba ya fi ba ma? ko ba addini dai akwai kudi za a hau roba roba za a hau yar mota za a dan zagaya a gida mai kyau da yaro bai damu da ya gida ba a damu da gidan ba yanzu matashi kowa in ya tashi so yake ya ga yayi gida yayi abun hawa ya buɗe shagonsa mai kyau ya sa riga mai kyau in ka ganshi dai da fasali da dan jin dadi ko ba samu aljanna ba eh to amma da duniyar ba dadi bala'i la'ira ba dadi musiba eh biyu babu to yanzu kuma Allah ya taimake mu ana yin biyu akwai ga yaro cikin tsafta cikin sutura ga abun hawa ga gidansa lafiya lau ga kuma yana karatu yana kula da ibada me yafi haka dadi kuma lafiya lau jikinka ba inda yake da tabo eh kuma gashi insha Allahu aljanna tana jiranka haka bai fi mana ba to wannan shine rayuwa amma rayuwa al'ada bala'i Allah ya kare mu da rayuwa al'ada to Mm. malam ga tambaya ta mata ta ba ta so ko dai ta kan ma mu mu Allah ya ta ba da dai sai ta ba ta yi nasiha ta ki amma ta ki har ma ya kai kamar zai ta amma bai rike ta ba Sai yin tunani mai fice da ba sai ka kama kuka sai iyayen su ta kama yi mishi fada ba haka ake yi da mace ba shin umarnin su zai bai ba ta mutuwa eh a ai sun gaya mara ai suka ce maka ya ake yi a ba haka ake yi da mace ba ko a kama yi fada sai ta yi fada to ala kulli halin wannan matsaloli ne da suke ko ina matsaloli ne suna nan kaca a gidaje batun karatu wata matar za a ga ta zo tana da iliminta ma za ta zo ɗauki ka yi karatu din sai ya gagara ɗauki ci gaba da karatu sai ya gagara balle kuma wanda dama bai zo ba ya kamata kamilin mutum kina baliga kin isa kin balaga kina da littafin da in kin yi za a rubuta miki kin isa ki yi wa ƴaƴa fada ya kamata a ce ma sai an ce miki zo ki bai kamata ma da a ce sai an zo an ce ki zo ki ba don ke kanki mai faɗakarwa ce matan sahabban da suka kai irin wannan wani lokacin sai dai su cewa mazan su abu kazan nan ba in bai gane ba ce to zan tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in je in tambayo kanta tsaye kawai don ta san wannan abu ne wanda yake wajibi a kanta. Amma sai ka gama ce wai ba za ta ɗauki karatu ba wai sai in ranar da ka zauna kace sai an yi. Da hankalin kin balaga kina da littafin da in an buɗe miki fayil ɗinki in kin yi ladan nan ke za a rubutawa ba miji ba. In kin yi zunubin nan ke za a rubutawa ba miji ba. Kuma kina da hankalin da za ki ai da ya kamata ko bai ce miki ba ya kamata a ce kina yi kuma ya kamata ki ɗauko ki zo ki ce nan ya yake nan ya yake yanzu kai a matsayinka ai wajibin limamin ku ne ya rinka faɗakar da ku kuma wajibinka ne kai kuma ka ɗau littafi ka zo ka ce maka gaya min nan Eh, wajibinka ne, ko shi ne sai ya taso dole kullum ya saka a gaba. Ko ya kamata mace ita ma mijinta nan ya gaya masa cewa ku rika yin karatu idan suna yi ya kamata kuma yanzu aiki ya zama na ya ragu kan shi mana ko daidai ta ɗauko ta same shi ta ce nan ya yake nan ya yake amma kullum ya tara kamar rau karami ina zai zama na wannan shungulla fi sabilillah kullum ya zo ya ce ku zo ku zo ku zo ku zo bayan kun zama manyan mutane kun isa ku ma ku yi wa wa'ansu wa'azi amma ku ba za ku yi amfani da cewa mutuwa za ku yi ba a ƙona ku kuma karatun nan wajibi ne akan ku ku zo ku ɗauki littafin nan ku zo ku cewa miki gaya mini nan ko ya nan yake ko kuma wata damuwa gaya mini nan wai shi dole kullum sai an sa su a gaba akwai matsala mutane suna tare da irin wa'annan matsaloli kuma wallahi wayansu in ba hakan kai ba wai su ba za su yi ba duk mutumin da ya samu irin wayannan ya samu matsala babba ka yi shiru ka gyale gidanka ya lalace za ka ga 'ya'yan ma ba za a damu da su ba in kana nan ne za ka ce ku tafi karatu tun ba ka nan kamar yadda ba sa son karatu, to 'ya'yan ma ba za a tura su karatu ba to irin wannan ina ba shi shawara in akwai hali ya zaɓi wata mai karatu ya auro ƙwarai kuwa don wallahi in kana da marasa karatu to kar ka ƙaro mara karatu in ka ka ƙara kar ka ƙaro mara karatu in ka ƙaro ka ƙaro mara karatu to matsala ne suna da wani irin hali ko da ɗaya ta bi wata ɗaya wai saboda tsabar aikin su ba sa yi don Allah ɗayar ba za ka gaya wa ɗayar ba ita kuma girman kai wai ba za ta tambayi ɗayar ba to ina matsala ta fi wannan amma in Allah ya taimake ka akwai mai karatu to sai kaga an samu lafiya ko kuma mara karatun a samu a gaya mata kila in an yi sa'a tana da zuciya mai kyau ita kuma ita ci gaba da karatu amma wata fa ba karatun ga zuciyar girman kai wata kuma ga karatun ga mugunta keta duk wanda ya zo yana so ya karatu ita ba za ta yi ba da ni ma ban iya ba ni ma ba a koya min ba shikenan amma akwai matar da in ka same ta ka samu makaranta kai kanka za ka ga gidanka ma wayansu ma suna shigowa suna karatu eh? to amma idan ba irin wannan ka samu ba ai ka samu matsala kuma mace in ba ta zo ta samu karatu a gidan su ba ta cika yin irin wannan ba don kai kokarin ka kawai aiki ne wallahi Allah Shi yasa don Allah in kun samu ‘yan matan da suka yi karatu, ku ba su sadaki mai yawa ku aure su. Shi yasa a shari'a bambanci ne da shi, sadakin mai karatu ya bambanta da sadakin jahila, hakan ya sa ‘yan matan su dage su yi karatu. Yanzu wanda ta yi karatun Ƙur'ani, ta iya, ta yi Islamiyya, ta iya, yanzu ya za a yi sadakin ta daidai da mai kalle. Eh? To sai ku zo wai ku daidaita sadakin su. sai ka ga wannan da iliminta da komi in an zo ba da matsala sai a ba ta dubu ishirin. Waccan jahila ita ma dubu ishirin, an yi adalci? Duk ‘yan mata ne, to amma tsare kun juna ne? Matakinsu ɗaya ne? Yanzu ko gwamnati za ta ɗauke su aiki da ‘yar firamare da ‘yar sakandare iri ɗaya za a ba su aiki? Da wanda ta yi diploma da wanda ta yi digiri iri ɗaya za a ba su aiki? shi Allah kawai ya haɗa jahila da mai ilimi zai ce ku ba su iri ɗaya? To magabata da su suna lura da ilimin mace, da na nasabarta kafin nan a yanka sadakinta. Idan da muna wannan bambancin sauran ‘yan mata ƙawaye za su dage karatu. To amma ba a bambantawa da in an zo wannan ladan sai ya ɗaga murya ke to baiwar Allah da za a aurar ita ce wance tana da karatu iri kaza ta tauke Alƙur'ani, kuma tana ta karanci littattafan fiqh ta yi hadisi ta yi kaza ta yi kaza saboda martaba karatunta angonta ya ba ta sadaki dubu hamsin misali sai ce sosai kuma auren yar gidan tanko eh ita kuma saboda ba ta yi karatu ba eh ba ta da abu sai talle da haka ta rayu an bincike ta an gaba ta iya ko fatiha sosai ba don haka ta daɗin ta dubu goma eh a kawo salatin manzo Allah don Allah in ana haka ƴan mata za su yadda za su dage karatu ita ma kana fallasa ta ranar ɗaurin aure eh dagewa za su yi to amma aka kawai da mai shege da mai talla da mai rorau da mai teftau da baye waye duka sadakinsu daidai wa daida da mai karatu wannan fa an jajjabo bala'i an kawo maka wannan kuma an ɗebo alheri an kawo maka to in kai wasa ka ɗebo wannan kwama tarar aka aje a gefe aka ɗebo kuma alheri aka in ba Allah ne ya taimake ka ba sai gidan ya faɗi wannan shirmen sai rinjaya amma idan Allah ya taimake ka kuma sai ta sai ta gyaru to don haka ba wai ba a auren mara ilimin ba amma dai mu rika bambanta su a sadaki don su dage su ma kuma a rika ladan ya rika daga murya a rika fadin sadakin kowa ya ji wai eh hakan haka ce ai dama a don kowa ya ji shaida aka kira mu ko ba gaba ne abin fallasa na wani jahila To ga iya irin irin karatun da ta yi za a fara, ta iya dai, ta fara koyon fatiya dai, iyakacin da gairin magaru. <laughs> Sauran kuma ango sai kai ta ƙoƙari. Wallahi in ana musu haka mata suna da kishi. Ba mai yadda ta zauna ba ta yi karatu ba inda ana haka. To amma ba a yi, sai ya sa ba su damu ba su bukatar su dai a ce ta yi kokari wallahi kwanukan nan duk ta tara kayan ɗaki a kalla to wannan alheri ne ɗakin duniya an gyara na lahira kuma yana can ba a gina ba don ka gyara ɗakin duniya jahannama na jiran ka mai amfanin ɗakin aikin banza ne wallahi mu dage ya mace ita ya kamata mu dage mu karantar fiye da ma ɗa namiji don ɗa namiji yana da gwagwarmayar da zai kutsa ya tafi ya je ya yi karatu yawancin mu nan za a ga iyayenmu sun dora mu ne sai sun bude mana ido amma sauran ragowar da kanmu muka kutsa muka nemo malamai ko ba haka bane to amma ya mace fa yawanci in sun yi aure shi ke to me yasa ba za a gaggauta ba su ilimi ba sai a kyale su ita a sallama wa mata kawai ita sauran ɗa namiji kuma su awwalu su usmanu su aliyu su za a ita ce ku tafi makaranta ku tafi makaranta to ke kuma mai kike har yanzu ga abincin an gama baki tafi tasha ba ta ji dottijo mai imani ke Allah ya sauka sauƙaƙe wallahi mu kula wannan illolin duk yawanci daga mu iyayen ƴaƴanmu ne muke duk ku ne bala'i muna kaiwa ƴan ƴaƴanmu muna tusa musu kuma su tashan bala'i Allah ya sauƙaƙe to ƴan uwa ku yi haƙuri ina da aure ranar juma'a na ne zuwa rana ita yau kar mutum ya zo ya ce yanzu wane yanda muke da kai ban gaya maka kun san ba zan iya yin biyu ba ina gaya muku don haka daga yanzu dai na sanar da ku rana ita yau akwai aure a gida na insha Allah eh, in an tashi kawo insha Allah to dama wa yake sanar da mutane in ana sallah Eh, in ana sallah wa yake yin jawabi, ɗadan ko? To ya kamata anan ma ya sanar shi yana na'ibin liman ne ai. Liman in yayi jawabi, ɗadan sai ya ɗaga murya, sai ke jama'a ga abin da liman ya ce. Ko ba haka ba ne? To haka dama damu jama'are muka sani, ba wai ban ba, maroƙi, makaɗi, wai ne a rika ta to ina gishirin taro ina gubar taro dai wai malami ne da kansa an je daurin aure ya ce ina gishirin taron ne yau taron bai da gishiri wai shi shi liman ba wai ba gishiri bane wai tunda ba maroki wai taron bai da gishiri ka ji don Allah wannan mai da sama ƙasa. Allah ya sauwa to Allah ya cimce mu, mu yi wa to ranar laraba ko to wa'azin mai gero insha Allah sun zauna an yi shawara cewa ranar laraba mai zuwa insha Allah laraba mai zuwa yau sauran kwana biyar kenan ko yauwa insha Allah shine za a tafi garin mai gero kuma yana da kyau duk sunnan da sun san suna da masallaci a gefen su suna haduwa suna sallah yana da kyau a ce sun nemi taimako sun samu mota musamman sannan bayan motocin da bayan Allah suke taimakawa kamar masallacin na ce dai mu ma kar mu kasa a ce mun fitar da naira mu 20 30 mun dauki mota sai a hada a cikin motocin da wayannan masu hannu da shi shuni kar mu bar musu ladan su kadai mu kawai mu sallama musu babbar aljanna hawa alu dusuri bil ujuri kullihi su tafi da ladan duka mu ma mu rika haɗa namu naira hamsin hamsin din in aka haɗa ta sai kaga ta taru ta yi yawa sai kaga an samu sitalin ɗaya kaga an kara don haka wannan hikimar ma yana da kyau mu yi ta bayan wanda ‘yan agaji suke haɗawa su ɗauka kuma a ce duk su wurare unguwanni su ma sun haɗa sun ɗau ɗaya bayan kuma wanda bayan Allah suke taimaka mawa to sai kaga insha Allah wa'azin yana yin armashi kuma yana karbuwa kamar yadda sauran wuraren da duk muka je akan biyo mu da addu'o'i sai Allah ya saka muku da alkhairi wannan tafiya ta ku akwai haɗin kai mutanen waje mu suna ta yabawa to kaga wannan ba karamin alkhairi bane taruwar da muke mu je din wa'azi ne kawai idan da za mu je kawai mu taru sai mu yi addu'a mu ce jama'a ayi hakuri don Allah mu ji tsoron Allah mu haɗa kai addinin musulunci bai wuce kitabu wa sunna ba don haka lokaci ya gure za mu koma wallahi an yi abin zai yi tasiri eh amma idan da za mu je mota ɗaya mu kwana muna wa'azi mu kwana gurin mu dawo ba abin da zai yi Allah ce mu mu Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kwambinta da kuma nuna mana fata fata ne ya taimake mu da nisantarta Allah maɗaukakin sarki ya ƙara haɗa kanmu a ƙarƙashin kitabu wa sunna Allah ya ƙara mana kaimi ci gaba ba ci baya ba shaidan kullum so yake mu yi baya Allah subhanahu ta'ala kuma yana kiran mu zuwa gaba Allah yana mana tanadin arziki mai yawa da albarka shaidan kuma yana mana burin talauci ko da yaushe shaidan zuga mu yake karka matsa zaka talauci zaka rasa Allah kuma yana cewa zaka samu ka dage sarihu sarihu sabiku, wannan Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ikon amsa kiran Allah ya taimake mu da nisan ta kiran shaidan da shaidanu Allah ka sada mu da abokanai nagari Allah ka sa kuma mu rinjaye abokanan da ba nagari ba su ma dawo nagari a duk sanda kake kusa da mutumin kirki kayi kokari kayi kamar sa ka kwatanta aikinsa in kana tare da mutumin da ba na kirki ba kayi kokari ka jawo shi ka kwatanta masa dan ya zama na kirki Allah ya yi mu da haka sallu ala nabiyil karim salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وجميع المؤمنين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين يسر لنا ولا تؤثر علينا يسر لنا ولا تؤثر علينا يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين